أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwana musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida ta addinin mu na musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta sannan kuma ya sa mu daga cikin bayan shi wanda za su dacewa da babban rabo a wannan duniya ɗin da kuma samun babban rabo a ranar gobe lahira kenan bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin a yau muna cikin sabon fasali wanda za mu fara da shi dangane da abin da ya shahi mi annabawa ismarsu karewarsu amma kafin nan akwai wasu shiboyi wanda cikin darasin da suka wuce wanda ya kamata mu yi ishara da a kansu a gulguje amma saboda kada zamanto kenan mun amshe lokacin wannan mawdu'i din mun bada da yawa saboda haka nan iskali shine kamar na biyu inda wasu suna cewa in dai har aiko annabawa yana da muhimmanci kuma zuwansu sun zo ne don su kare mutane daga sabo da sauransu ya aka yi muka gani sun zo amma gashi nan mafi yawan mutane su ne ma wanda suka saki hanyar Allah su ne wanda ma suke saba ma Allah mafi yawan mutane ayyukan da suka ga dama suke ta aikatawa me yasa haka nan kenan in dai har gaskiya ne Allah ya aiko annabawa kuma ya turo su da yawa dan su warware wa mutane matsalolinsu to ya ake muka samu haka nan sai mu ce amsa ita ce cikin sauƙi mu sani daman Allah subhanahu ta’ala ya ba mutum zaɓi su annabawa iyakarsa su zo su gaya maka hanya ta gaskiya kenan bai wadda Allah ya yi ga wanda ya bi shi tanadin da ya yi shirin da ya yi mai kyawo na aljanna misali sai ya ce a gwada mutane hanya su zo wanda yake so zai zaɓa wanda yake so zai zaɓa ya je aljanna wanda yake so kuma zai zaɓi inda yake inda yake so ita ce wuta kaga nan wurin ba aikin Allah ba ne ko annabawa su tila samun mutum su ce a'a da tsiya sai ka tai aljanna ake son ka tai a'a shi yasa ma saboda shi ma shedan yana ayyukan shi a wannan duniya din kuma ya rayawa ya yi kawatan mutane wannan duniya shi yasa mutane ko da an gwada musu kai ku bi hanyar Allah saboda shaidan yana kawata musu hanyar duniya hanyar wuta sun yi zaɓata shi yasa mafi yawan mutane ba su su zaɓi hanya ta ƙwarai ba su zaɓi hanyar da Allah yake so amma ba wai an samu matsala ne daga annabawa a annabawa sun yi aikinsu sun ƙare kuma aikinsu da dama sun tafiye su yanzu ya rage mutane zaɓa wanda suke so to sai wata fa'idodi wanda ya kamata su ma mai ishara kansu cewa a gulguje annabawa turus yana da fa'idodi da dama tana yawan mace tambaya to mai fa'idodinsu. in kun ci sabo ga shi kuma ana ta yi na'am suna da fa'idodi ɗaya daga cikin fa'idodin zuwan annabawa sun gaya mu akwai lahira akwai sakamako akwai sakayya zalunci da muke gani yana faruwa sun ce akwai ƙarshen shi akwai lahira wadda ita ce mai dawwama wadda ba ta da ƙarshe duk abu duk wahala da muke fama da ita ne suka ce akwai ta. fa'ida ta biyu sun tsarkake mu ruhinmu daga bala'o'i da tashin hankali da mutane suna fama rashin haƙuri duk abin da ya cije musu mutane za gani suna kashe kansu har yanzu wanda ba su imani da Allah ba idan suka shiga matsala me suke yi suna kashe kansu suna ganin ita ce mafita amma annabawa sun zo sun koya mu hakuri, sun koya mu ɗabi'u masu kyawu sun koya mu kyauta sun koya mu girmama iyaye sun gashi nan abubuwa da dama annabawa sun koya mu abin da ya shahi akhlaq kenan abu na uku kuma annabawa sun nuna mu cewa akwai jagoranci wanda ya kamata kai koyi da su ƙuduwa ce walakum fi rasulillahi uswatun hasana saboda haka nan kenan annabawa lalle fa'ida da dama suka zo da ita ba a cewa a da an ga saɓu ga yana har yanzu shi kenan annabawa kenan ba su ba da fa'ida ba wannan kenan abin da ya saura kenan cikin darasin da ya wuce wanda lalle mun ga ya kamata mu yi ishara kansu to sai dangane da abin da ya shahi isma din da muka ce ne isma shin annabawa suna saɓo, ko ba su saɓo? me ma'ana isma tana yawa wata kalmar ko mu ce ita wannan kalma ɗin baƙuwa ce a wurin wasu daga cikin mutane amma mu ɓangaren imamiyya mun sani cewa an an tafi akan annabawa dukkansu ma'asumai ne sannan ba ma annabawa ba magadan annabawa ma'asumai ne amma a imma ake ne ba da nihin ba malamai gaba ɗaya don mutane a wurinmu musamman a ƙasashenmu na afirka an ta akan gaba ɗaya da an ce magadan annabawa su ne malamai amma fiyayyin wanda suke magadan annabawa su ne a imma su ne aka yi sani da wannan lakabin na magadan annabawa na'am al'ulama warathatul anbiya ya zo a takaice dai ba wannan mawdu'i muke son mu shiga ba amma mu sani cewa annabawa ma'asumai ne kuma isma nan za mu zo da bayaninta nau'o'in isma za mu zo da bayanin shi nan gaba amma farko menene isma ɗin menene mafhumin isma a cikin alƙur'ani a cikin lura me ma'ana isma to farko a cikin luga ɗin a cikin luga isma ya zo da ma'ana guda biyu masu muhimmanci da an ce wannan ma'asumu ne ana nihimmi wai yana kare kanshi tsare kai sannan kuma ma'ana ta biyu hanawa hana kai kenan ka hana kanka daga ka samu wani bala'i ya same ka misali ana ce mishi ka tsare kanka kuma irin wannan ya zo cikin alkur'ani kamar inda Allah yake cewa qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum naf'a wa zai tserar da ku ake ce ma annabi ya tambayi mutane ka tambayi mutanenka wa zai iya tserar da ku daga Allah azaba Allah ake nihi anan in har yayi niyyar ya shafe ku wani ɗanɗanan azaba nashi ko kuma ya yi niyyar wani abu na amfani ya same ku wa zai iya hana ku kenan Allah idan ya yi niyyar yi ma wata al'umma azaba wa zai hana al'umman nan ko kuma idan ya yi niyyar samun mata wani alkhairi ya lullube ta da rahamar shi wa zai hana babu Ka ganin sai aka ce wai ya asimakum wai zai iya hana ku wa zai iya tsare ku kaga ya zo da duk ma'ana guda biyu hanawa da tsarewa hakanan kuma ya zo cikin alƙur'ani wani misali na biyu قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يعصمني min alma. dan annabi Nuhu lokacin da ruwa suka zo suka halakar da mutane yana cikin ruwa tsullum annabi Nuhu da ya ce mai kazo ya kai ɗana in tseratar da kai kai imani da Allah sai ce a shi ne da yi imani da Allah gara ya je ga wani dutse can yana ganin tabbas wannan dutsen zai tsare shi kun gani wai zai tsare shi ya kare shi daga wannan sharin na ruwa Dan kare halaka sa'awi ila jabalin zan tai in gangara ga wani dutse can to wannan ma'ana kenan luga in muka lura ma kenan kai tsaye mun ma kawo misali daga luga mun shigo kai tsaye cikin alkur'ani mun gane tabbas ne ma'anar isma amma akwai malaman mu musuma sun yi wata ishara dangane da abin da ya shaha isma kamar misalin al'allama as-sayyid at-tabatabai cikin littafin shi tafsir al-mizan ya kawo bayanin menene isma inda yake cewa innal ismata ala ma dhakarahu alqawm quwwatun tamna'u al-insana an al-wuqu'i fil khata quwwatun tamna'u al-insana an al-wuqu'i khata kenan yace kamar yadda aka yi arefinta, ita isma wata ƙudura ce wani ƙarfi ne wanda yake mutum yana samun shi ba ma annabawa ba ko ni da kai idan muka ki nisan da saba mu Allah muna yawan istighfari to duk lokacin da sabo ko shaidan zai zo ya raya mamu wannan abin mai kyawo ne da sauri muna ganewa da sauri muna gane cewa wannan lallai ɓannaci shi ɗaya ke nuna mu innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan kun gani Allah yake cewa wasu mutane wanda suka ji tsoron Allah idan wani kungiya ta shaidanu suka zo suka taba su suka nuna musu cewa wannan abin mai kyawo ne alhali mara kyawo ne a wurin Allah za su gane dandanan da sauri tadhakkaru fa hum mubsirun za su yi musu tana ashe wanga abin sabo ne shi ɗaya ke son ya ya tsulluma mu ciki da sauri suna ganewa kaga wannan isma ce to su musamman annabawa Allah ya ba su wata falala ta samun gane sabo dandanan yadda kasan ana cewa annabawa yadda kasan in ka ɗauki wani abu na ruwa misali a cikin ruwan nan ka gasar da wani ya samu ka guba ka gani ba wai labari ya ka baka ba kaga sanda ya sami ka ko yana son ka sha za ka sha ba za ka sha ba saboda ka tabbata a ciki akwai guba to haka nan annabawa suna ganin sabo wani abu ne wanda yana kashe rai na ɗan adam yana kashe ma'anawiyat na ɗan adam saboda haka nan suke nisantar wannan kamar yadda ka sai in ka ɗauki wuka ka san tana yankewa saboda ka ba za ka azaga wuyanka ka yanka ba ka san lahinta ka san ka san matsalarta to haka nan annabawa duk sabon da ka az hannu a gare shi su sun san irin illa shi saboda haka nan sun yi kowa ne santa shi to a takaice da muke ishara dangane da abin da ya shahi mafhumi na isma kenan bayan mun gane a nan wurin muna son mu yi bayani nau'i na isma mu sani annabawa suna nau'i na isma kala biyu akwai isma mai faɗi akwai kuma gajeran kuma gaje ta isma a wurin annabawa gajeren isma wadda mu fara kenan da gajera ita ce wadda ake nihi wadda take musamman ta shahi su annabawa kaɗai amma wadda za mu yi bayani mai faɗi ta ga mai harta mutane da malamai masu tsoron Allah da mutane hamma ba malamai ba wanda suka riƙe tsoron Allah yana shafa su kamar da muka ci za zama daga cikin masu tsoron Allah duk lokacin da shedan ya zo ya raya musu suna ganewa dan nan suna gane shi sun sanya wadar shi ce irin wanda ya saba saboda haka nan to ita karamin ma'ana din nan wanda suke nunawa ita ce wadda ta shahi wahayi lokacin da annabawa suke karban wahayi lalle su ma'asumai ne ba su sabo annabawa ba su yin kuskure lokacin da suke karɓar wahayi a wurin Allah sannan ba su sabo lokacin da suke zawa suna isar da shi su ƙara ko su rage ko a'a ba su yin saɓo. kuma shi ɗan bai isa ya zo ya raya musu ba ya ƙara wani abu ko ya rage babu wannan saboda akwai wasu wanda sun ta yi cewa annabawa ba ma'asumai ba ne hannan cikin wannan suna cewa suna isi kuskure wa iyadu billah to mu sani mu tantance cewa annabawa ba su yin sabo ko kaɗan ba su ba shaidan damar ya shigo cikinsu lokacin da suke karɓar wahayi ko lokacin da suke isar da wahayi ko kuma lokacin da suke aikata wahayi wannan shine ma'ana gajera ta isma muna ganin lokaci ya kawo ƙarshen shi sai darasi na gaba za mu zo na ma'ana mai faɗi kenan wadda ta yi saura dangane da nau'i nau'i na isma insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin